A yanzu haka dai rikicin shugabanci a Majalisar Dokokin Jihar Naija na ci gaba da ƙara zafafa biyo bayan tsige shugabannin majalisar da mambobin majalisar suka yi a makon jiya. Tun a makon jiya ne dai 'yan sanda suka rufe majalisar bayan da suka fatattaki sabbin shugabannin majalisar da barkonon tsohuwa a lokacin da suka zo gudanar da wani zama. A jiya talata ne dai sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawo ya kira taron manema labarai inda ya kira ga 'yan sandan da su bar masu harabar majalisar. Sannan ya ja kunnen tsohon kakakin majalisar da ya daina ayyana kansa a matsayin kakakin majalisar. Muna kira ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja da ya janye 'yan sanda da ya tura suka hana 'yan majalisa shiga cikin majalisa sai aikinsu. magana na biyu shine shi eh, tsohon kakakin majalisa muna da labari cewa yana magana kamar shi ne har yanzu shugaban majalisa to muna ja mishi kunne ya bar wannan membobi ashirin daga cikin ashirin da biyar sun yadda su tsige shi kuma sun tsige shi kuma ya tsewu. bayan haka ne dai na kira kwamishinan 'yan sandan jihar niger mr olisola amore inda ya ce suna majalisar ne bisa umarnin kotu. Ya ce akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman, kuma shi Adamu Usman ɗin ne ya ce majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula. To na tuntuɓi Honorable Adamu Usman ɗin dai ta wayar salula domin jin matsayinsa akan wannan badakala inda ya jaddada matsayinsa na cewa har yau shine kakakin majalisar. A yadda suke zuwa a gaban doka ni ne shugaban majalisar jihar Niger har yanzu Adamu Usman ni ne shugaban majalisar jihar Niger wannan din da kuma kotu ta bayar an ba su takarda kafin a fara zama kuma wanda ya kawo takarda din zuwa majalisa a ran nan wanda wato masu na kotu ya tabbatar cewa ya kawo an ba su kuma an karanta. Eh wato har yanzu dai kana nan kan bakanka baka yadda da cirewar da suka yi maka ba. Ni ba yadda da cire wani ai ban ai ba zai yi wani yadda da shi ba tun daga kotu ta riga ta bani oda cewa ba ni ne shugaban majalisa. A yanzu haka dai lokaci ne zai nuna yadda wannan dambarwa za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.